بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم barkanmu da wannan maraice na asabar 16 ga watan zulqada a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan 6 a shekara ta 2021 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda yake unguwar bacirawa a birnin kano makon da ya gabata mun fara karatu cikin babu jam'i sadakati wa a'malil birri kuma yau za mu darasi na 114 mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 606 za mu tashi hadisi mai lamba ta 607 malai ce hadisu abi huraira hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace man anfaqa zawjaini fi sabilillah duk wanda ya kashe nau'i bi na dukiya dan Allah don taimakon addinin Allah a hanyar da Allah ya ce a kashe da'ahu khazanatul jannati masu tsaron gidan aljanna za su kiraye shi don girmamawa kullu khazanati babin dukkan masu tsaron kowace kofa sai sun kira shi kira na ya zo don ya karɓi sakamako mai kyau bahaushe ma yake in ka ji kira an samu Guda kofofin aljanna guda takwas ne kuma kowace ƙofa tana da masu tsaro masu kula da ita kowaɗanne masu tsaro a hannunsu akwai lis na wanda zai shiga ta wannan ƙofar. idan mutum mai yawan sadaka ne a kira shi ta kofar sadaka mai yawan azumi ne a kira shi ta kofar rayyan mai yawan kaza a kira shi ta kofar kaza to da haka na daga cikin falalar sadaka idan mutum yana yin ta musamman da nau'i nau'i na dukiya ba nau'i guda ba shine za a kiraye shi ta kowace kofa daga cikin kofofin aljanna masu tsaron kofar za su ce ai fuli halumma kaiwa ne yi maza ka taho kalmar fuli a larabci asalinta an yi abin da ake kira tarhim takaitawa asalinta daga fulan ne fulan ana nufin wane in aka ce fulan daidai yake da a hausa mu ce wane mutum ne ake so a ɓoye sunansa da aka sai a ce wane ya ce kai wane ana nufin wanda ba a so a faɗi sunansa in mace ce a ce fulana an gane ko to larabawa sun ka suka so biyu wajen furta ita wannan kalma akwai larabawan banu asad da mutum ɗaya da mutane da yawa da namiji da mace duk suna ce da shi fulan amma wasu daga cikin larabawan sukan bambanta in namiji ne guda ɗaya sai a ce fulan in mace ce fulana in maza ne da yawa fuluna an gane ko in mutum biyu ne mata fulutani, an gane ko a madadin fulanatu sai a ce fultanu ko fulatu abin dai da ake nufi da ita shine wane ko wance ko su wane da haka mala'iku ba za su kira suna ba ko ba a ambaci sunan ba anan tunda mai sunan yana iya caccanjawa da haka za su ce kai wane halumma yi sauri ka taho to haka nan kalmar halumma ana faɗata ana nufin aqdil bi sur'a taho da gaggawa qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wal halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha da haka akan ce halumma halumma halummu halummanna halummi akwai larabawan da suke caccanja ta in mutum ɗaya ne halumma in bi ne halumma in da yawa ne halummu in mace ɗaya ce halummi in namiji ɗaya ne halumma amma waɗansu larabawan ba sa caccanje ita kanta wannan kalma ta halumma su ne mata kira na bai ɗaya kuma wannan shi ya fi fasaha shi ne Allah ya magana da irin ta a cikin ƙur'ani cikin ayoyi guda biyu da na karanto mana suratul arab da suratul ahzab an gane ko da haka masu tsaron gidan aljanna za su rinka cewa ai fulu ai fuli kaiwa ne halumma yi gaggawa ka zo kala abubakar sai na abubakar ya ce ya rasulallahi ya manza Allah Za allazi la Lanawa alaihi shin wannan ne wanda bayi da wata matsala bai da wani laifi bai da wani nauyi da ya nauye wuyansa na zunubi ai la ba'asa alaihi an yadkhula baban wa yatruka akar shin wannan shi dan na ga dama ne saboda isa kowace kofa ma zai iya shiga ya kuma bar duwace ya ga dama faqalan nabiyyu sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da sayyidina Abubakar inni la arju an takuna minhum ina sa ran kai ma kana cikin ire-iren waɗannan mutanen waɗanda matsayinsu da darajarsu ta kai kowace kofa ta aljanna tana fatan su shiga ta cikinta saboda sun kai alherinsu ya kai nagartarsu ta kai kuma kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata wannan ya nuna ba mutum ɗaya ne, mutane da yawa za su samu wannan daraja kuma abubakar yana daga cikinsu Maza Allah ya ce wa ana arju an takuna minhum ina sa ran kai ma kana cikinsu cewa ina sa rai ba yana nuna abin ba zai yi ba tabbas ne domin ba yadda za annabi ya sa ran abu kuma Allah ya tabar da zatansa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jihadi was siyar babu fadlin nafaqati fi sabilillah babu al-hasi ala al-infaq wa karahati al-ihsa babin da yake bayani akan kwadaitarwa akan taimako da kashe kuɗi wajen ciyarwa wa karahati al-ihsa da kuma kyamatar ididdigewa ko iyakancewa ko mammako an gane ko kalmar ihsa tana zuwa da ma'anar iyakancewa tana kuma zuwa da ma'anar hanawa duka baki daya da haka ana so mutum idan Allah ya bashi wadata da yalwa da iko ya zama mai taimako ba a son ka zama marowaci ba a son kuma ka zamo mai mako za ka iya yin da yawa ka da yawa ka yi kaɗan wannan ma ba a so da haka wannan shi ne ma'anar ihsa hadisi mai lamba ta 607 hadisu asma'a hadisin nana asma Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ita an anfiqi wa la tahfi ko tuhfi ki rinka kyauta ki rinka ciyarwa kada kike hanawa ko kada kike rowa kike mammako kike yin ɗan kaɗan. alhalin kina da ikon ki mai yawa fayuhsillahu alayki ke ma in kina haka sai Allah ya rinka miki haka ka'idar Allah ka bada da yawa ya baka da yawa ka bada kadan ya baka kaɗan, ka hana ya hana ka haka yace yabna adam um umfiq alayka ya kai dan adam bayar ni ma in baka haka in ka bayar ya baka in kai mammako yayi ma mammako in ka bayar da yawa ya baka da yawa da haka manzo Allah yake da nana asma'u kada ki rinka hanawa sai Allah ya hana ki kada kuma ki rinka yin tsumulmula ki rinka bada dan kadan alhalin zaki iya bada yawa ke ma sai Allah ya miki haka wala tu'i fayu'i Allahu alayki kada ki tsuke bakin aljihu ke ma sai Allah ya tsuke miki kada ki sa a ƙarƙashin adaka ki ɓoye dan kada ki bayar ke ma sai Allah ya miki haka da haka dai falalar ciyarwa in kai kai ma Allah zai ma falalar kyautatawa in kai kai ma Allah zai maka falalar bayarwa kai ma in ka bayar Allah zai baka yasa yake man zallabi yuqridu Allah qaradan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un haka yace mafalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وأن حديثي أتكين كتاب الهبة باب هبة المرأة لغير زوجها باب الحث على الصدقة ولو بالقليل babin da yake bayani akan kwadaitarwa akan yin sadaka ko da da ɗan kaɗan ne domin bahaushe ya ce da hanau faraman nau wani yana da da yawan amma ya ya ba da da yawan ya ba da kaɗan wani kuma ɗan kaɗan ɗin ke gare shi to ko ɗan kaɗan ɗin ne bayar shi Allah baya rainawa in ka ba da kaɗan ya san kaɗan ɗin za ka iya bayarwa ba ka da laifi a wajensa amma in ka ba da kaɗan ya san kuma ya baka da yawan da za ka iya bayarwa to kuma wannan kai ka cuta kai ka cuci kanka da kanka da ka ana so mutum ko ɗan kaɗan yake da shi ya yi sadaka kada ya ce sai yana da mai yawa sannan zai fara sadaka kun san da yawa shi dan yakan zo mutane da wannan tunanin ai kar ka fara sadaka sai ka samu kuɗi sun kai kaza lokacin da kake da naira ɗari in aka nemi sadakan naira ashirin sai shi ya ce bari sai sun kai ɗari biyar da shi kenan kai kuma sai ka jira su kai ɗari biyar ɗin in kuma ta kai ɗari biyar ɗin aka nemi naira hamsin sai ce bari sai ta kai dubu ɗaya sai ka jira sai ta kai dubu ɗayan to daga nan kuma kuɗin fa dada shiga zuciyar kaske domin daman al'adar kuɗi suna yawa ana daɗa me san su yanzu ba za ka haɗa mai naira dubu ɗaya da mai dubu goma son kuɗi ba ba su kai ba daidai suke ba ba daidai suke ba yanzu ba za ka haɗa mai naira dubu ɗari da mai naira miliyan ɗaya son kuɗinsu ba ɗaya yake ba ba ma haɗi to haka kuɗi suke suna yawa suna daɗa shiga rai suna yawa ana daɗa rowarsu lokacin da kake da ɗan kuɗi ɗan ƙanƙani sai ka ga gidanka ba mai gadi amma ka samu masu yawa fa sai ka kawo mai gadi sai ka sa security light sai ka ɗauko kare ka rubuta a hankali da kare <laughs> saboda kuɗi sun yi yawa to ka ɗabi'ar su take da haka yadda ake maganin rowa tun kana da ɗan kaɗan kake koyar kyauta kana da naira ɗari saba kyautar naira goma lokacin da ɗari ta zama ɗari biyu sai ka iya daurewa kai kyauta ashirin lokacin da ɗari biyu ta zama ɗari biyar sai ka iya kyauta hamsin to haka kuɗinka suna yawa alherinka yana mai ƙaruwa to haka ake so haka ake so da haka kada ka yadda shaidan ya zuga kai ce ai kar ka fara kyauta sai ka zama alhajiwa ne kai fa har yanzu cikin masu karɓa kake a'a duk babinka wani ƙasa yake da kai to da haka in kana son kai ma na sama da kai ya baka to kai ma kalli na ƙasa da kai ka bashi to kai ma sai Allah ya ingizo wanda zai baka shi ma ya ingizo wanda zai bashi shi ma ya ingizo wanda zai ba sai ka ga kyauta ta karaɗe ko ina haka ake so da haka dai idan mutum yana da ɗan kaɗan ya saba alheri kafin ya samu mai yawa wala tamtani amin alqalili lihtiqarihi kada ka hana ɗan kaɗan dan ganin bai taka kara ya karya ba wani abin da ya yasa baya kyauta da kuɗi ɗan kaɗan ba wai rowa ba ce raina abin da zai bayar ɗin yi. yanzu ya za a yi da girma na in yi sadakar naira goma haka yake gani babu matsala kai ne ka fi ƙarfin naira goma yanzu shi wanda za ka shi naira goma a wajensa ɗari ce an gane wannan hadisi mai lamba ta ɗari shida da tara hadisu abi hurairata radiyallahu anhu hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace ya nisa al-muslimati ya ku mata musulmai za ka iya karantawa nisa al-muslimat za ka iya karanta nisa nisa'ul muslimatu ya ku mata musulmai la taqiranna jaratun li jaratiha kada makociya ta raina abin da za ta ba wa makociyarta walau sirfana shatin ko da kofatan akuya ne ana so mata su saba alheri da kyauta junansu wannan yana ƙara danƙon zumuncin maƙotaka, kuma mata da ke ne masu girki lokacin duk da kika yi wani abu na taɓa lashe, na kwaɗayi na marmari to ana so a taimaka wa mai maƙota ba laifi ba ne amma a nufi Allah kada a nufi alfahari ni gidana ana kaza bari in kai wa wanta dan ta san gidanmu muna cin daɗi ita gidanta ba a ci daɗi ba inda wannan niyya kika ba ki da lada kin cuci kanki kamar irin abin da zaka ga mata suna yi a yau na riya duk abin da aka dafa sai an yi masa hoto an sa a status an shirya abinci kala goma duk an musu hoto duk an sa a status duk kin gama ta da miyan talakawa shi kuma wani yana nan ya sai data yana jawo kansa bala'i da ita ya kunna datar tana ta jawo masa abubuwan da sun fi ƙarfinsa wata miyar sai dai a makota ta fi ƙarfinka to kuma yana daga cikin sharrin irin wannan kin gama tallata asirin gidanki in baki wasa ba kin kirawo kanki da kanki bala'i kin kirawo kanki barayi kin kirawo kanki kaza masu kambun baka masu gani su miki mummunan baki shikenan ki jawo kanki tsiya to amma dai ita al'adar makoci ya taimaki makocinsa ko makociya in ta yi abin daɗi ta san wa makociyarta wannan asali al'ada ce mai kyau da can akwai ta yanzu ne abubuwa na zamani suka shigo ciki na karya zuciyar talaka da karya zuciyar makoci da nuna masa bai isa ba an nuna masa a hoto amma ba a kai ba a status ta ga cinyar kaza amma a zahiri ko kashi bata gani ba kaga wannan ba daidai bane ba da haka in za a yi Allah a yi da kyakkyawan niyya kar a yi da niyyar kaskantar da wani ko wulakantar da shi ko nuna masa bai isa ba ko nuna masa mumuna cin daɗi shi baya ci idan aka yi da wannan niyya to an ɓata niyya da yawa mutanen zamani kan yanzu ba sa wannan sawa'an ko dai saboda wayewa ko kuma saboda matsananciyar ruwa ɗayan biyu ne idan na ce wayewa ina nufin wayewa irin ta bature wayewar da babu taimakekeniya a tsakani babu makotaka babu zumunci domin ka ji an cewa makoci da makoci shekara ashirin ba wanda ya san wani ba a taɓa haɗuwa ba wannan wayewa ce amma irin ta nasara wannan asara ce da taɓewa an ce wani makoci fa da makoci estate guda suke zama ɗaya yana sama ɗaya yana ƙasa a faransa shekarar ashirin ba wanda ya taɓa ganin wani sai sau ɗaya wata rana kawai wai ko ya aka yi aka yi ne accidentally suka haɗu a matattakalar bene kuma makota ne da aka shi ma yana so ya zama irin wannan makotar sai ya tafi nasarawa ya yi katon gida ba ruwansa da kuwa damar motar sa tintek da ya shigo ya shige gida ba wanda ya san shi ba wanda ya taba ganin sa da ya fito nan ma ya sake fitowa ba wanda ya gan shi daman gidan katoto ne kan ka shiga gidan sai ka tar da jet kaza masu gadi kaza karnuka kaza ta yaya zaka ka je idan ku aka zo society irin namu nan na talakawa to wannan kuma rowa ce da mugun hali can ma ɗin isan ce duk da can dai kowa yana da wadatarsa daidai amma dai mugun zama ne ba ya ce tana ka in ko ba rowa ba ne mugun zama mugun zama da ka talakawa su ya fi cancanta wanda ga katanga ga ta katanga su yi irin wannan kuma su daman suna da bukatar wannan sama da wa'ancan 'yan cikin gra 'yan nasarawa mawadata ina fata an gani. da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada makociya ta raina abin da za ba wa makociyarta na alheri na kyautayi ko da kofatan akuya ne kuwa to asali shi kalmar kofatan akuya ba a kyauta da kofatan akuya abinda manzo Allah yake nufi da wannan komin kankantar abin ko da kankancinsa da wulakancinsa da rashin ƙimarsa ya kai ya kofatan akuya ka ga dai kofatan akuya ne duk zulamanka in ka yanka akuya ya dai ka yadda wannan kofatan ba ka da yadda za ka yi da shi ba a komai da shi to ko da abin da za ka bayar ɗin wulaƙantarsa da rashin ƙimarsa kamar ta kofatan akuya ce to in ka tashi kyauta kakkare na bayar wani babban attajiri a garin nan ba sai na kama sunansa ba duk inda mai kuɗi yake ya kai ba wai a kano ba kaɗai a duniyar masu kuɗi wata rana ake hira da shi me ya taba burge ka a rayuwarka yace abu ɗaya ne ya taba burge shi wata rana zai yi biki a gidansa irin bikin waɗannan in ka je ma baka ake ba wai ka kai ba in ma ka je baka ake amma yace wata ma'aikaciyarsa ta zo dattijuwa ta fito da irin zanin nan nata irin kudin nan da tsofaffi suke kullewa a zani su daure ta kwanto ta kwanto ta fito da ɗari biyu ta ce alhaji ni ma ganawa yake to ban taɓa manta da wannan alherin da wannan matar ta ba wannan kuɗin da ta bashi yana da malala gashin tinkiyarsu to kaga ashe mutum ko mawadaci ne yana son ne yana son kyautatawa wani lokaci kyautar talaka takan jawo kyautar mai mawadaci ba ku ga iyayenmu a da dabarar da suke ba idan kana da ɗan uwa abin ni za ka je gaishe shi sai ka ruko zakara ko ba haka ba sai ka riko tsuntsiya sai ka riko yadda kakkiyar kukarka yar gyaɗa duk wani kayan marmari na ƙauye sai a tawo masa da shi to shi kuma in ka tashi tafiya sai ya haɗa ma sha tara ta arziki ya baka wata aska kaza ya ɗan dunkula ma wasu kuɗi ya yi kaza ya ma alheri sai ka koma kana jin daɗi amma yanzu ƴan ƙauyen ma sun zama marwata mutum zai taho ma binni sai ya zo yadda kasan ya fito daga ban ɗaki san taltal hannunsa kuma zuwa ya nema yake wai shi kuma ka bashi kai baka kawo komai ba kuma ka zo karɓa a yadda kai sallama ka shigo in zaka tafi kai ma sai a ce to a sauka lafiya da haka dai ana son alheri ya rinka kewayawa tsakanin al'umma duk wadatan mawadaci zai so a kyautata masa ballantana kuma talaka an gane ko kuma duk talaucin talaka shi ma ya zama yana da zuciyar alheri to da dama akwai mutanen da suna da zuciyar alheri abin alherin ne ba su da shi to wannan yana da kyau abin da sahabbai suka fi mu kenan a cikin sahabbai akwai talakawa marasa kuɗi amma babu masu matacciyar zuciya za mu ji a gaba amma mu yanzu akwai mawadata da yawa a cikinmu amma masu mutuwar zuciya a cikinmu sun fi yawa masu talaucin zuciya a cikinmu sun fi yawa da haka dai addinin musulunci addini ne na kyautayi addini ne na sada zumunci akhrajahu al-bukhari kitab al-hiba babu fadl hiba وفضلها باب الهبة وفضلها والتحريد عليها babin da yake bayani akan falalar kyauta da ita kanta kyautar da kuma kwadaitarwa akan a rinka kyautar babu fadli ikfa'i sadaqa babin da yake bayani akan falalar ɓoye sadaka in zaka yi kai ba tare da kowa ya sani ba an gane ko ya fi ka yi ta a bayyane musamman sadakar in ba ta zakka ba ce zakka malamai suka ce ita aka fito a bayyanar saboda a kwadaitar da sauran masu kuɗi su ma su yi saboda kuma a bayyanar da sha'airul lahi domin duk abubuwa na arkanul islam zaka ga Allah yana so a yi su ne a bayyane shi yasa yake a yi aikin hajji kaga yana cikin arkanul islam a yi shi a bayyane a yi sallah salawatul khamsu salloli biyar a yi su a jam'i a bayyane an gane ko a yi azumi na ramadan kowa ya san ana yi duk gari a bayyane amma azumin ka ne na litinin da alhamis kada kowa ma ya sani kai ya shafa ba bukatar sai wani ya san kana azumin litinin da alhamis daman ba wajibi bane ba na nafila ne to da haka duk abubuwa na farilla su kan an fito a bayyanar da su amma abu in ba na farilla bane na tadawu'i ne na neman lada ne to wannan an fito a ɓoye shi ya ma fi lada saboda gudun kada shedan ya zuga ka ya shiga zuciyarka ya bata maka aiki ya sa ka yi riya shi abin da yake kowa yana yi akwai a gidan kowa ba ka burge kowa da shi yanzu za ka zo ne ka burge mu da sallah a zahar la'asar magariba isha mu ma muna yi hudu kake yi hudu muke yi biyu kake asuba biyu muke yi uku kake magariba uku muke yi to da me za ka burge mu in kana so ka burge mu da sallah ka rinka ta kiyamun laili a same ka kana walaha kana shafa'i da wuturi to wannan ne ba kowa yake yi ba to wannan shi za ka yi burga da shi to shi kuma gudun karkai birgar da shi ya bata maka aiki rinkayi a ɓoye ba wanda ma ya san kana yi daman ba don mutane kake ba don Allah za ka yi to haka nan so kake ka taimaki wani marashi ba sai kowa ya sani ba je ka ba shi ba kar kowa ya sani in so samu ne kai kanka ma kar ya san kai ka bashi bayar ba tare da ya san waye bashi ba domin burinka ba ya san kai ka bashi ba burin ka shine ya samu biyan bukata ya fita daga cikin halin kunci to wannan shine burgewa da haka babin da yake bayani akan falalar ɓoye sadaka hadisi mai lamba ta ɗari shida da goma hadisu abi huraira ta rabbi radiyallahu anhu kala hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce saba'atun yuzilluhum anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace saba'atun mutum bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi Allah zai musu inuwa a cikin inuwarsa yana nufin inuwarsa ta al'arshi Yau la zilla illa zilluhu ranar da babu inuwa sai wannan inuwa ta al'arshin ubangiji domin dama abubuwan da suke bada inuwa ko dai bishiyoyi ne ko gine-gine ko duwatsu ko gajimari ko ita kanta saman to a ranar duk an farke komai duk dutse an baje shi an nike shi duk gida an baje shi an nike shi saman ita kanta an tsatsaga ta an farke ta duk abin da ke cikinta ya faɗo to kaga yau akwai wani abu da zai bada inuwa babu sai al'arshin ubangiji kadai da za a zo da shi a wannan fili shi kadai ne mai inuwa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniyatun yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya da ka ranar al'arshi ne kadai yake da inuwa to waɗanda za a yi wa inuwa a inuwa al'arshi manzo Allah ya ce mutum bakwai ne kuma ga abubuwan da ya ja za a yi musu inuwar mutum na farko al'imamul adil shugaba mai kwatanta adalci sawa'an shugabanci na siyasa sawa'an shugabanci na gargajiya sawa'an shugabanci na addini sawa'an shugabanci na gida sawa'an shugabanci na koma ina ne duk shugaban da yake kwatanta adalci to a wannan ranar Allah zai masa inuwa da inuwa al'adshi sawa'an miji ne mai mata biyu yake kokarin adalci sawa'an uba ne mai 'ya'ya da yawa yake kwatanta adalci sawa'an mai unguwa ne ciyaman lokal gamman ne ko ma dai wane ne duk shugaba mai adalci Allah zai masa inuwa da inuwa al'arshi amma da sharaɗin ya zama ne musulmi musulmi domin ana iya samun shugaba mai adalci wanda ba musulmi ba to ka'idar duk wanda ba musulmi ba duk abin da ya aikata na alheri a duniya Allah yake biyan sa ba sai an je lahira ba ko shakka babu akwai shugabanni waɗanda ba musulmi ba adalai sun fi da yawa daga cikin musulmai adalci ina fata an gane da yawa sun fi da yawa daga cikin musulmai adalci to irin waɗannan kan ba su ake nufi ba a nan ba kawai adalcinsu ne abin kallo ba a'a sai an zama da adalcin kuma da musulunci domin sharaɗin dukkanin wata ibada kan ka yi ta Allah ya karɓa ya baka lada sai ka cika sharaɗin imani da Allah an gane ko sai ka cika sharaɗin imani da Allah amma in baka yi imani da Allah ba to koma me kai na aikin alheri kar ka ɗauka cewa za ka je lahira Allah ya biya ka ubangiji ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu tara musu duk abin da suka yi na aiki sai mu mai da shi ƙura iska ta zo ta kwashe a gaban su tabbatar hasara suka yi wujuhun yawma idin khashiya amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ce wujuhun wasu fuskoki yau mai izin a wannan rana kashi'a za ka su a tsorace saboda mai amilatun nasu ba sun yi aiki tukuru amma kuma ba za su ci gajiyar aikin ba tasla naran hamiya za su shiga wuta mai kuna wal hal unabbi'ukum bil aktharina a'mala Allah ce shin in gaya muku waɗanda suka fi asara aiki da tabewa allazina dalla sa'ihum fil hayati dunya sune wanda aikin su ya lalace tun a rayuwar duniya amma wahum yahsabuna annahum nuna sun'an suka tsammanin su aiki mai kyau suke yi sai Allah ya ce ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna sune waɗanda suka kafircewa ayoyin ubangijinsu suka kafircewa gamuwa da shi sakamakon haka ne fa habitat a'maluhum ayyukansu suka lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna a ranar lahira daidai da ma'aunin awan aiki ba za mu aje musu ba balle a auna balle a basu lada da ka dukkan wani aiki da aka ce in an yi za a samu lada kafin kai aikin sai ka cika sharɗin imani da Allah an gane ko man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aiki na kwarai namiji ko mace da sharaɗin yana ne imani falanuhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ubangiji yace za mu rayar da shi rayuwa mai kyau a lahira kuma mu saka masa ninkin ba ninkin abin da ya aikata wa man ya'mal salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira ubangiji yace duk wanda ya yi aiki na kwarai namiji ko mace da sharadin yana mai imani to irin waɗannan su muke shigar da su aljanna ba za mu rage musu komai na ladan su ba da haka dai sharaɗin ka yi aiki Allah ya karɓa sai ka zama mai imani yanzu kamar yadda na sha gaya muku akwai da yawa arnan da sun fi musulmai kyauta sun fi su sadaka sun fi su taimakon talakawa sun fi su taimakon gajiyayyu ko kuna musun wannan akwai da yawa wani lokaci za ka sha mamaki har a garinku arni ya zo ya fi ku taimako kullum na buga misali da wannan rochas okorocha gwamnan imo state ko tsohon gwamnan imo wanda sanata ne yanzu in ya muri ne daga nisan duniya amma ya zo kano sabon gari ya gina rochas foundation makarantar da ake karatu kyauta ‘ya'yan musulmi su yi ‘ya'yan arna ‘ya'yan hausawa su yi ‘ya'yan ibo su yi ko me za ka ce mana oho kai ma kai zuciya ka yi kai a garin kuma baka yi baballanta naka tafi garin wasu kuma rochas yana tinkaho da wannan kwanan nan nake ganin wani kilif ɗinsa da yake mai da martani ga inyamurai 'yan ipop 'yan biyafara wanda suke cewa araba najeriya ya ce wannan magana banza ce ya ce ina da makaranta rochas foundation tana nan a kano ina da ita a bauchi ina da ita a adamawa duk waɗannan in kai su ina ina da ɗalibai sama da dubu goma sha biyar in kai su ina yace to da haka magana a ce wani araba Najeriya waɗannan yaran da suke cewa a yaƙi lokacin da aka yi yaƙin ba a haife su ba haka ba san yaƙi ba kar ka ɗauka yaƙi kawai shine ka ɗau bindiga ka harba mutum in fa ana yaƙi ba kasuwa in ana yaƙi ba asibiti in ana yaƙi ba makaranta in ana yaƙi ba ɗaura aure in ana yaƙi ba raɗin suna ba biki ba kai amarya in ana yaƙi komai fa babu to ka shirya wannan amma wani wawan tsammani yake yaƙi kawai shine ɓurin ɓurin ka harbi wancan da bindiga kai ka gudu ai ƙaryar banza kake yi da haka wannan shashanci ne sakarci ne rashin hankali ne mun yadda da najeriya ta zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma da ɗin kada a rinka kashe kowace al'umma kowace al'umma 'yar najeriya ce 'yar halaliyar najeriya ce kuma tana da 'yancin ta rayu a ko'ina inyamuri ɗan kano ne ba kano ɗan imo ne akwai bahaushen kano da iyayensa suka je imo sai suka haife shi bai san ko ina ba sai imo akwai inyamurin da iyayensa suka taho daga onace suka zo kano suka haife shi bai san ko ina ba sai kano ina zai koma ba inda zai koma amma an ce dole sai an ware to su tafi lafiya mu taho lafiya ba shi kenan ba ciki lafiya baka lafiya mu wannan shine yaddan mu shine amincin mu ba wai ta muke yi dole sai Najeriya ta zama ɗaya ba amma dai ta zama ɗaya a zauna lafiya da ta zama ɗaya a rinka kashe wasu gwanda a rabu lafiya kowa ya kama gabansa salin alin karatun yankan jaki ciki lafiya baka lafiya wannan shine kawai amma in dai za a ce wasu suna zaune a nan wasu kuma su ce su ba za a zauna a wajensu ba to wannan kuma ba zai yiwu ba wannan shine ba za mu taɓa lamunta ba ba za mu taɓa yadda da wannan ba to da haka dai addinin musulunci addini ne na taimakon al'umma kuma sau da dama ana iya samun mutumin da ba ma musulmi ba Allah ya sa masa zuciyar taimako manzo Allah yayi gaskiya ce inna Allah la yansuru hadha ad-din walau bi rajulin la talaqala Allah ya alƙawari sai ya taimaki wannan addinin nasa koda da mutumin da bai da rabo a addinin ne shine sau da dama sai Allah ya kawo wani arne ba ma guje sai kaga ya zo yayi sadaka kaga shi bai da rabo amma dai kuma musulmi sai su amfana da shi addinin ya ci gaba tare da taimakonsa amma shi bai da komai a cikin taimakon da ya yi sai kaga arne ya gina masallaci arne ya ɗauki nauyin yara marayu arne ya yi kaza ya yi kaza to amma ya isa abin kunya a ce arne yana yi musulmi baya yi arne yana da wannan zuciyar amma musulmi mai sallah shi da yadda da lahira yadda zai je ya ɗauka amma shi bai sanya yi ba wannan abin takaici ne abin haushi ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace cikin mutum bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshi akwai shugaba adali shine muka ce amma da sharadin ya zama ne musulmi wa shab domin shi adali wanda duk yawa mutane adalci amma ya zalunci ubangijin mutane me amfanin adalcinsa babu asalin adalci shine ka fara wa Allah adalci adalcin da zaka yi wa Allah shi halicce ka ka bashi haƙƙinsa domin ma'anar adalci shine ka aje komai a mahallinsa wa ba'u shay'i fi mahallihi shine adalu adalci aje abu a inda ya dace to in ka dau bauta ka aje ta ga Allah kaga kayi babban adalci ka aje abu a gurbin sa to daga nan kuma kowa kai wa adalci kayi daidai sai ka ci adalcin ka, amma ka zalunci Allah kuma ka zo ka ce za ka yi wa bayi adalci ba za mu ce ba ka yi adalci ba amma kayi tuya ka manta da albasa shi yasa Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne fa tsantsan azzalimai duk abin da za su yi na adalci sunansu azzalimai an gane ko to da ka adalcin shugaba da sharaɗin ya zama musulmi wannan ke sa Allah madaukin sarki ya masa inuwa da inuwa al'arshi wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih da saurayin da ya tashi wajen gwagwarmaya na taimakon addini da bautar Allah me yasa ba a ce ba da tsoho sai aka ce da saurayi saboda wani in ya tsufa a nan yake komowa ga Allah lokacin da yake yaro tantagaryar tantiri ne amma da ya tsufa ya ga furfura sai dawo masallaci to duk da ba za ka ce tubansa bai karɓi ba Allah ya karɓa amma dai ba irin wannan tuban Allah ya fi so ba Allah ya fi son ka tuba lokacin da shegantakar take da daɗi kun san daman shi iskanci iri biyu ne ko ka rabu da shi ko ya rabu da kai to burgewa shine ka rabu da iskanci tun bai rabu da kai ba yanzu wani ya daina zina saboda ed ta kama shi shi yasa ya tuba a yi aikin banza ne wani ya daina zina saboda yan hizba sun taba kama shi sun zazzane shi da tuba kai tun ba a kai ga an da ke ka ba wannan ya fi lada ba za mu ce wancan din ma ba lada ba amma dai wancan ya fi me lada wani ya tsufa ne ya tabbatar da cewa ya fa kusa mutuwa domin duk mutumin da ya hau da shekara arba'in dan ya mutu yanzu ne abin mamaki ba abin mamaki amma kai ka kai har hamsin har sittin to kai ka tabbatar duk tsiyarka ko duk arzikinka baka isa ka maimaita rabin shekarunka na baya ba in ma ka maimaita su to da rabi da rabi ne yau lafiya ne gobe jinya haka za ka ƙarasa haka tafi saboda ƙa'idar rayuwar kenan ba da kai aka soma ba kuma ba da kai za a ƙare ba duk mutumin da ya haura wannan shekaru haka Allah yake mar yau ya taba shi gobe ya kyale shi yau ya taba shi gobe ya kyale shi daga nan har ya sunkuce shi ya dauke shi baki daya to da haka an fi son mutumin da yake da zaton zai rayu rayuwa mai tsawo ga lafiya ga kaza amma duk da haka ya rakice shashancin rayuwa ya rungumi ibadar Allah to wannan ya fi daraja a wajen Allah kaga yanzu a ce saurayi dan shekara goma sha takwas ɗan shekara ashirin ashirin da biyar talatin talatin da biyar a lokacin da sa'anninka suke ɗaukan zirma zirman wukake suna kwacen waya kai kuma a lokacin kana masallaci sai kaga dole ubangiji ba wai dole ba <laughs> ba dole ta tilas ba amma dai dan karamci da girmamawa ai Allah ya yaba maka kai abin ayaba an gane ko domin in dai wa'ancan samarin da ƙuruciya take ɗibansu suke ɗaukan wuƙaƙe suna shan kayan maye suna firgita mutane suna ƙwace musu ƙwayoyi in dai waɗannan suka zama abin tir to wanda yake kishiyarsu kuwa ya zama ne ya zama alasan barka ya zama alasan barka da haka yana daga cikin mutanen da Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshi samarin da suka tashi akan ibadar Allah kaga in ƙarfin ƙwatan ne suna da shi in lafiyar zuƙar wiwin ce ko haɗiyar tiramol ɗin ne suna da ita kuma su ma 'yan birnin ne wayayyu ne za su iya askin banza za su iya zazzaɓo dokar, amma duk suka ga wannan ba burgewa ba ce suka tamke kayansu tamtam don su zo a yi sallah a kan lokaci a cikin mutunci da girmamawa waɗannan sun cancanci a yaba musu da haka ire-iren waɗannan matasa Allah zai tsince su a ranar al'arshi ranar alkiyama ya ce ku shigo inuwa al'arshi yau la kaufin alaikum wa la antum nuna muna godewa Allah da wannan Allah kai mana wannan amma da yawa daga cikin samari ba su samu irin wannan ba kuma ba komai ya ja ba waɗansu ko da laifin samarin da laifin iyaye da laifin iyaye mafi yawancin lalacewar samari a yau wallahi sun matallahi iyayensu ne masu alhaki iyayensu ne masu laifi sun haifi yara sun sake su za ka ga wani abin mamaki shi yana da ƙoƙarin ya zo masallaci amma ba ruwansa sau biyar za ka yi sallah da shi bai damu ɗansa ina yake ya sallah ba daga gida zai tsallako da asuba ya taho ya barsu a can bai damu ba ta ku dole za su ja maka magana ka shirya za su ja ma magana ba kai musu tarbiyar amana ba kai ka san ka yi sallah don ka mutu ka shiga aljanna amma su ka kyale su wata rana wani uba ya zo ya samu na umar yace ɗana yana duka na yake kuma ba abin da ban masa ba a duniya na ciyar da shi ne masa kaza ne masa kaza na umar yake kana jansa kuna zuwa sallah ka kai shi makaranta ya karatun qur'ani yace wannan kam dubban mabba yace to a tarbiyyar jaki kama yayi daidai ai shi da mun jaki in ya ci ya koshi alamar ya gode ya tutsu ya kada mai shi ya taka shi ya gode kenan to tarbiyyar jaki kake mar zaka iyaye su san wannan in dai kai sallah ka laliba ka tabbatar ƴaƴanka sun yi sallah wa amur ahlaka bis salati sabir alaiha la nas'aluka rizqan amma ta kamar ka kai su makaranta mai tsada ana turanci kai musu kaza kai musu kayan sallah kai musu abu na na nuna wa sa'a wallahi duk aikin banza kai duk aikin banza kai in ba kai wasa ba sai sun zo sun sa ka kuka tukuncin wannan wahalar da kai musu zama ƴan kwaya. su jama magana su yi kaza su yi kaza su yi kaza da haka iyaye su kula da wannan kwarai da gaske to sannan akwai iyayen da ba ruwansu ya haifi ɗa shi zai je ci mai kyau ya sha mai kyau amma bai san yaya ɗan yake ci ba ya yake sha ba ya basu da shi da uwar ila ya basu naira ɗari ko ɗari da hamsin su biyar su ci da rana su ci da daddare su ci da yamma kuma in ya shigo gida ma saboda lalacewa da mutuwar zuciya da uwar ɗan za ta miƙa masa wani abinci shi zai bai tambayi daga ina aka samu bai ce ai mata suna da dabaru za ka gane dabarun mata sai an ƙunsa wa ‘yarka ciki za ka gane wannan abincin da ka ci dabarun matan ne ka ci tunda ka saki ‘ya'yanka don karka ciyar da su baka damu da damuwarsu ba dan kar su ce maka bani yasa ka zira musu ido to ka kiyaye ranar da za su ja maka magana kuma wallahi kar kai tsammanin za ka je lahira ka shiga aljanna su su shiga wuta wallahi ba za a yi haka ba kan Allah ya ce za ka shiga aljanna sai da ya ce ka tsare kanka da iyalanka daga wuta domin ka sani shigar su wuta tana da alaƙa da shigarka shigar su aljanna tana da alaka da shigarka don kai ka shiga in su ba su shiga ba kan ba dole ce ta tabbata ba kai ma za su iya fito da kai ba ma yadda za a kai ka shiga alhalin ka watsar da tarbiyyar su ka watsar da su baka kula da su ba kai kawai dan lele sai Allah ya ce wani shiga aljanna su kuma su tafuta ai da an cikume su ta za yo baka ganin ma ko a duniya yanzu ka saki dan naka ya je ya saci wayan mutane in aka je police station ba a kirawo ka to a duniya ma kenan bare kuma a lahira ya za a yi ma ɗaya yi laifi kuma ubansa ya firi ai ba ya yiwa ai sai dai in kayi iyayenka ka je caji ofis kai rahoto kace ce ɗana ya zama tantiri na yi na yaƙi to a ne 'yan sanda za su ɗau statement su rubuta to ranar duk da ya laifi ba za a kama ka ba amma ba kai hakan ba ba kai iyayenka ba sannan ya laifi ka ce ba za a kira ka ba ai kai ne ma na farko da aka iyaye su san wannan Allah maɗaukin sarki zai tambayi kowa game da kanka game da iyalanka game da ƴaƴayenka za a yi maka tambaya game da addininsu kuma za a yi tambaya game da kyautatuwar rayuwarsu yadda ka ci sun ci yadda ka ci mai kyau sun ci mai kyau yadda ka sa mai kyau sun sa mai kyau gwargwadon matsayinka ko ko kai ka ci mai kyau ka basu da gabza ko ko kai ka sa mai kyau ka basu da kaza to dole sai kai wa Allah madaukin sarki wannan bayanin ballantana kuma uwa uba ka yi ibada su ma sun yi ka yi addini su ma sun yi wannan duk sai Allah ya tambaye mu da ka ba haifar ƴaƴan ba tarbiyyar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na biyu wanda Allah zai masa inuwa da inuwa al'arshi saurayi wanda ya tashi akan ibadar Allah to ka'ida shine kamar yadda na faɗa dukkan saurayin da kaga ya zama nagari akwai tasirin tarbiyyar ne iyaye to kwa in dai shi za a yi masa inuwa al'arshi saboda ya zama nagari to ka sani iyayensa su za a farewa domin su su ne mai silar zamansa nagari silar zamansa nagari wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi da mutumin da zuciyarsa take ɗamfare da masallaci abin nufi yana da kulawa da hidimar masallaci ba hidima ta share-share kaɗai ba hidima ta ibada a ciki an gane ko mutum ne wanda in aka ce an kira sallah ko me yake zai bari ya taho masallaci in aka ce za a yi wani darasi a masallaci zai zo in aka ce ana buƙatar wani abu na taimako a masallaci zai kawo yana da himma da ƙwazon kula da me sha'anin masallaci kama da ibadar da rayawa da kulawa to shi ma wannan Allah maɗaukin sarki ne masa tukwici da me da inuwa al'arshi ba kuma ana nufin zuciyarsa tana rataye da masallaci ta fuskar ya zo ya sa caji ba a na sha faɗar wannan kuma ina nanatawa da yawa daga cikin mutanenmu in ka gansu a sahun gaba caji yake kawo su kar ka ɗauka cewa wai tsantsagwaron zuwa son sahun gaba ne kuma ya zo ya lalata soket ɗin ya kama gabansa ya tafiyarsa ba ruwansa gobe jira yake kuma a gyara ya sake zuwa ya sake jonawa to ba irin wannan ake magana ba ana magana ne ma irin wanda ko garin ma ko soket ɗin babu ma amma kaga kullun hidimar sallah yake ina fata an gane yawa wa rajulani tahabba fillahi da kuma mutane guda biyu da suka kulla kawance dan Allah soyayya dan Allah ta hada su ila zuwa masallaci kullun yazo da wuri shi ma zai tadda shi yazo da wuri har ma suka saba har ma suka zama abokai a kila aikin hizba dan hizba ne shi shi ma dan hizba ne a aƙila neman ilimi a makaranta suka haɗu shi ma yana zuwa shi ma yana zuwa a aƙila a wa'azin musuluntar da maguzawa shi ma yana zuwa shi ma yana zuwa a nan suka haɗu ta lahi sun ƙulla ƙawance ne don Allah a wata hidimar Allah suka haɗu kamar yadda waɗansu kuma a hidimar shaidan suke haɗuwa wani a gidan giya suka saba wani a gidan karuwai suka saba wani a wajen sata suka haɗu ko ba haka ba to kaga wannan ba irin wannan kawancen ake so ba kawance na dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtama'a alaihi akan hakan suka hadu wa tafarraqa alaihi kuma akan hakan suka rabu ma'ana har mutuwa ta zo ta raba su ko kuma har wani sababi daga cikin sabubban rayuwa ya raba su ila wani ya bar gari ila wani aiki ya canja shi ila wani neman ilimin daga nan ya tafi wata makarantar nan ma dai suka rabu amma dai tun da suka haɗu akan haka ba wani abu na duniya da ya shiga tsakaninsu har sai da kaddara ta ubangiji ta zo ta ratsa to waɗannan su masu biyun duk za a yi musu inuwa da inuwa al'arshi a gobe kiyama ubangiji subhanahu wata'ala a filin tashin alkiyama zai ce ainal na fiya ina masu kauna dan ni al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la illa zilli? yau zan muku inuwa da inuwa ta a yau din da babu inuwa sai tawa wa rajulun da kuma mutumin da talabathu ra'a zatu mansabin wa jamal wata mace ta neme shi da fasikanci mai matsayin rayuwa kuma kyakkyawa domin wani wata za ta taya mar amma sai ga ta ise shi ba matsayinta bai kai nasa ba to ba da wannan ake ba ana nufin mutumin da babban mace mai isa ta fuskar rayuwa kyakkyawa ba mummuna ba ta tallata masa alfasha amma ya ki to tukuncin wannan kin da ya yi a ranar lahira Allah zai masa inuwa da inuwar al'arshi wannan malamai suke cewa farkon wanda zai fara amsa wannan sunan shine annabi yusuf alaihi salam dan shine ya fara daga tuta akan wannan na daga cikin bajintarsa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a tarihin sa mace isasshiya ta tare shi a gida ta kukkulla gidan ba kowa daga shi sai ita kuma ba ita ba shi ya nema ba ita ta neme shi amma ya ki qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun don haka nan kai ma in ka kwatanta haka a lungunku kai ma haka Allah zai maka kuma kowa da irin matsayinsa ba wai kai kana nan yadda kake ka ɗauka wata mata daga wani babban gida ba gidan daidai yake sa'a sa'anka ina fata an gane daidai irin naka to kuma kowa da irin matsayin da Allah maɗaukin sarki ya bashi abin da wannan yake nunawa ba ƙaramar bajinta bane ba ƙaramin jihadi bane mace ta tallata wa namiji fasikanci kuma ta isa amma shi kuma imaninsa ya sa ya kaurace mata ya kiyarda to wannan yana sa Allah maɗaukin sarki ya maka kyakkyawan tukuici kyakkyawan karamci wani daga cikin magabata aka ce irin haka ta taba faruwa kamar yadda ya zo cikin hadisi ma take manzo Allah ya faɗa wani mutum an taɓa masa haka wani kuma daga cikin magabata wata mata ta sa aka kirawo shi ta ce zo za ta yi masa fatawa ta addini ustazu ne haka ashe ita kullum da take kallonsa kallon sha'awa take ma sai da ya shiga cikin gidan ta hada baki da su kawalan nata suka ja kofa suka rufe ta ce masa to ahir kaga dai ina da kattin da yanzu in nace su kashe ka za su kashe ka su haƙa rami su binne ka nan ba ma wanda ya san ka shigo gidan nan in ma an sani to ya za a yi dan mun kashe ka mun kashe banza da haka ni abin da nake so kawai ka biya mun bukata sai ce to hajiya ai Allah ya kimsa masa dabara ya ce to ai kuma bai kamata ina haka in sadu da ke ba ki bani dama in danyi wanka in yi kwalliya ita kuma sai ta dauka da gaske wankan zai kwalliya zai ta bude masa katotan ban dakin ta ashe shi wata dabara Allah madaukin sarki ya kimsa masa yana shiga ban dakin kawai sai ya tude ya kashi a kasa da ya kashin ya dauki kashin sa duk ya shafe jikinsa sai ya fito mata yace to na shirya ita ku ta ce subhanallahi aisha a bude masa kofa tunda ya fita shi kenan to karamcin da Allah ya masa tun da ya je ya wanke wannan kashin kullun ya wuce kanshin turare ake ji a jikinsa kullun ya wuce kanshin turare yake da haka dai don Allah maɗaukin sarki ya jarabce ka da wannan jarabawa ka ci to Allah zai maka karamci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fa qala shi ko sai yace inni akafu Allah ni ina tsoron Allah duk mutumin da ya haka shi ma Allah maɗaukin sarki zai masa inuwa da inuwa al'arshi wanda shine mutum na nawa shine mutum na biyar wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa da kuma mutumin da yayi sadaka fa akfaha sadakar gagarumar sadaka ba wai karama ba akfaha ya ɓoye wajen yin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har sai da ta kai hagunsa ma bata san me dama ta bayar ba to cewa hagu bata san me dama ya bayar ba wannan kinaya ne akan mubalaga kaiwa makura wajen koyewa abin tambaya nan shine shin daman dama tana hagu tana sanin abin da dama ta yi a'a to amma abin da manzo Allah yake so yana cewa ne har na kusa da shi ma ba su san me akai ba na kusa da shi ba su san me akai ba kuma akwai manya-manyan mawadata masu irin wannan ɗabi'a wanda za su yi alheri su ce kada kowa ma ya sani amma akwai waɗansu wanda su kuma in za su yi sai hajiya ta sani to kaga hajjiya ta sani in kayi dan Allah Allah zai iya baka lada amma dai baka samu darajar ai maka inuwa da inuwar al'arshi ba matsalar kenan kuma dan na ce mawadata ba ina nufin dole sai mawadata za su ci wannan gajiyar ba har kai ma talakan kai wani aikin alheri na kyauta na sadaka na bajinta iya ƙarfinka iya iyawarka ba tare da kowa ya sani ba kawai kana neman ladan a wajen Allah dan kai ma ai maka inuwa da inuwar al'arshi kamar yadda muka faɗa a wajen sadaka ne kan duk lokacin da aka ce sadaka ka rinka hararo sai alhajiwa ne sai mai kuɗiwa ne a'a mai kuɗiwa ne zai iya sadaka kai ma za iya sadaka domin me yasa kake tunanin sai mai kuɗiwa ne saboda kana jin ya fi ka to ai kai ma kafi wani inda zai maka alheri ka ji daɗi kai ma za ka iya wani me? ya ji daɗi abinda kawai yake sa ka ci riba ya ci riba kyakkyawan niyya da yi don Allah da kwatanta daidai to wannan shine abin da ake so da haka dai duk wanda zai yi kyauta abin da ake so ya kai makura wajen ɓoyewa ɓoyewar da hannu jikinsa ma ba su sani ba kamar hatta hannun hagunsa ma ba ta san me dama ta bayar ba wannan shine mutum na shida mahallin shahid kenan ɓoye sadaka wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat ainahu da kuma mutumin da ya ambaci Allah ko ya tuna Allah a ɓoye shi kadai fafabat ainahu sai idansa guda biyu suka zubar da ruwa mana suka zubar da hawaye kalmar zakarullah a nan ya ambaci Allah malamai suka ce zikirullahi zikiran ambatan Allah ilimi ne akwai ambatan Allah na katina girmansa kuma katina rashin yi masa abin da ya dace da kake yi ya maka ni'ima kaza ya maka ni'ima kaza ya maka ni'ima kaza kai me kake mar to ka tuna ni'imomin da ya ma da girmansa ka tuna kai kuma saba masan da kake da gazawar da kake wajen godiya a gare shi wannan ya sa kai kuka wannan ma yana cikin zakarar laha kaliyan fafabat ainahu to sannan zikiri na biyu ka ambaci sunan Allah ko ka ji karatun Qur'ani ko ka yi wani zikiri daga cikin zikirarkan da suka tabbata a shari'a shi ma sharaɗin kai kaɗai ba wanda ya sani zikirin ya ratsa zuciyarka ko karatun ya ratsa zuciyarka sai kai kuka to wannan ma ya shiga zakaran khaliyan fa fabat aina to nan zai nuna maka kenan shi zikiri asali dan ne dan boyewa ne dan sirri ne shi yasa mafi yawancin masu zikiri a jama'a sai kaga suna zikirin suna tuntsara dariya to kaga ba za su cika sharadin yuzillihum Allahu fi zillihi ba domin shi sharadin zikirin ya zama a boye yi a ɓoyen shi yake haifar da kushu'i a zuci har ya haifar da kuka amma kana yi kana tuntsara dariya kana yi kaga wancan ya su kwana ya zabura tsallansa ma ya baka dariya ina za ka samu nutsuwa a zuciya ballantana da ka ya'yan uwa zikirin Allah ana so ya zama a ɓoye domin yi a ɓoyen ya fi jayuwa zuwa ga ikhlasi sannan shi kuma ikhlasin ya fi jayuwa zuwa ga ka ji girman Allah ya ratsa zuciyarka wanda shi kuma wannan shi yake haifar da ka samu nutsuwar da har zaka ji tsoron Allah har ya kai ga idan ka ya zubar da hawaye har ka samu wannan gajiyar ka samu wannan riba aka rajahul bukhari imamul bukari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu na goma shine kitabu zaka babi na talatin da shida shine babu man jalasa fil masjid yantaziru sala wa fadlul masajid babin da yake bayani akan wanda ya zauna a masallaci yana dakon ai sallah da kuma falalar masallatayya da wanda yake mu'amala da su babu bayani anna Afdalar sadaqati sadaqatu sahihi shahih babun da yake bayani akan mafificiyar sadaka wacce tafi falala ita ce sadakar mutumin da yake lafiyayye kuma yana son kuɗinsa kun san idan mutum bai da lafiya son kuɗi yana raguwa a zuciyarsa sannan idan mutum yana rashin lafiya musamman rashin lafiyar da yake tsammanin mutuwa zai yi ya fi me ya fi kyauta to kyautar ɗayan biyu ce zai iya yiwa don yana neman Allah ya ba shi ladan a lahira zai iya yiwa kuma yana yiwa magada mugunta-mugunta uh, uh, uh, su ma sun saba man shi ma lokaci ya yi bari a rama ya rage musu nauyin abin da za su samu da ka ita sadaka lokacin da kake lafiyayye jaran jam ran jam to lada? na fata an gani ba wani ciwon kai ba wani ciwon shiga ba wani ciwon koda ba wata kansa da ta kama ka ka fi samun lada na fata an gani ba kuma ta ne in ka tsufan ba ka da lada ba ko in ba ka da lafiyan ba ka da lada ba akwai amma wace ta fi lada wa ta sahihun shahihun lafiyarka lau kana son kuɗinka to a lokacin aka fi so kai sadaka in ka yi ta a lokacin ta fi lada an gane ko hadisi mai lamba ta 611 hadisu abi ta radiyallahu anhu kala. hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyu sadaqati a'zamu ajran wani nau'in sadaka ko wani lokaci ne sadaka tafi girman lada kala sai manzo Allah yake an tasaddaqa shine kai sadaka wa anta sahihun alhalin lafiyar ka lau shahihun kana son kudin ka kun san shi kuma lafiyayye yafi me yafi son kuɗi yafi son kudi saboda bai kawo kansa mutuwa a kusa ba yana tunanin gobe ma kila wani sabon business zai zo gobe zai gina sabon gida gobe zai buɗe wani sabon kanti gobe zai kaza lafiyar salau ta lokacin ya fi son kuɗi to mutumin da yake a wannan yanayi in ya sadaka ya yaki ke son kuɗin ya bayar da su don Allah ya fi samun ladan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake takshal faqra domin a lokacin kake tsoron talauci wa ta'malul ghina kuma a lokacin kafin morar wadata kafi sa ran samu kafi sa ran tarawa an gane ko wala tumhilu manzo Allah yake kada ka jinkirta hatta idza balagatil hulquma har sai da rai ta kusa barin gangar jikinka mana sai ka kusan mutuwa sannan ka fara sadaka ka fara kyauta kar ka yi haka a'a fara sadakar ka tunda lafiyarka ko tsufa ya cin ma ka ci gaba da yi sai ka ci gaba da samun ladanka amma kana da lafiyarka da ƙuruciyarka ba kai ba sai da ka tsufa sannan za ka yi to wannan ma ba za a ce babu ba amma dai ka rasa lada mai yawa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin karibin fa asaddaqa wa akun min as-salihin sai Allah ya ce walayyu nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabirun bima ta'malu da haka ka ciyar kai sadaka kai kyauta da kuruciya tun kana da karamin samu tunda lafiyar jiki tun baka tsufa ba tun baka shiga jiya ba da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tunhil hatta idza balagatil hulquma kada kai jinkiri har sai rai ya kusa yin halinsa ulta sai ka zo kana cewa li fulanin kaza a ba wani kaza wa li fulanin kaza wani ma a bashi kaza wa qad kana li fulanin kuma kaza ma na wani ne abinda sau da dama ka ga yana faruwa sai mutum ya kusa mutuwa sannan ya ta rabo to a ba wani kaza wani ma a bashi kaza kaza ma daman na wani ne na siya shi ma a bashi to da duk baka gaya masa ba fa da ka ayi da wuri tun kafin lokaci ya kure Allah maɗaukin sarki ya bamu iko aka raja bukhari imam ya fitar da wani hadisi a cikin kitab na 24 shine kitabun zakka babi na sha ɗaya babu ayyu sadakati afdalu babin da yake bayani akan wani nau'in sadaka ya fi falala za mu tsaya nan sai Allah ya kai musu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah farko ana sanar da yan uwa cewa yau ne asabar ɗin ƙarshen wata kuma ta farko bayan dawowa hutu wacce ake karɓar taimako don sa mai a inji in za a yi karatu da fata allah maɗaukin sarki ya ba da ikon taimakawa da haka masu kewayawa sai su kewaya a gurguje saboda lokaci ya riga ya tafi da takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya malam idan mutum ya ba da sadaka a boye sai wanda aka ba ya bayyana cewa ka bashi to kai ma za ka shiga inuwar eh za ka shiga saboda ai kai ba kai ka bayyana ba bayyanawar wani ba za ta cutar da kai ba matukar ba kai ne a fakaice ka nuna masa ya bayyana din ba akwai mutumin da in an yi abin alheri dole sai an je an wa iyayensa godiya in baka je kai wa iyayensa godiya ba kai masa laifi to kaga ai kamar shi yace a je a tallata in kai haka kaga anan ka fita ka cikin waɗanda za a yi wa inuwa amma ka ba shi kila ma ka ja kunnen sa karka faɗa kuma shi duk da haka ya ga alherin yayi alheri ba zai iya ɓoyewa ba murna ta sa sai da ya je ya faɗa to kai anan ba ruwanka ko da magana ta dawo ka ko ka ji ko an zo an maka godiya to duk wannan ba zai cutar da ladanka ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Zar al-Ghifari yace Abu Zar al-Ghifari ya tambaye Annabi yace sau da dama muna yin abun mu ba ma san a sani daga baya kuma sai Allah ya bayyana kuma a zo a gaya mana kila har mu ji daɗi wannan zai cutar da mu manzo Allah ya ce a wannan babu zai cutar da kai ba ya tambaya ta gaba ce ko mai takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam ce malam Allah ya kara wa rayuwa albarka amin Allah ya kare mu baki ɗaya da albarka ya ce malam dan Allah ka yi wa mahaifiyata nasiha dan tana yawan sauraron karatunka saboda Allah ya bani abin duniya in zan yi alkhairi sai ta hana ni ko kuma ta nuna ta nuna min ba ta son ta ga ina yin kyauta ko wani abu mai kama da haka da farko kai za a wa nasiha da fada waye ce maka dan za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta sai iyayenka sun sani ba inda shari'a ta ce haka kai kake jawo wa kanka da kanka matsala kake yi yadda za ta sani ko kake yi inda za a gaya mata da yawan mutane sun ɗauka cewa yana daga cikin biyayya ga iyaye wai har in za ka yi kyauta sai ka zo ka shawarci babarka ko za ka yi wani aikin alheri sai ka zo ka gaya mata to ita uwa a tunaninta ba wai hana ka alheri take ba wai tausayinka take tana ganin wai karkar ƙarar da kuɗinka wannan kuma ka ba tausayi ba ne na gaske tausayi ne amma a fakaice a rashin tausayi domin duk mutumin da zai hana ka aikin alheri ko zai kashe maka gwiwa in za ka yi ko da da siga tausayi ya bayyana gare ka wannan ba mai tausayin gaske ba ne a yi tausayin gaske in za ka yi alheri a ƙarfafa maka gwiwa a daɗa ziga ka cewa ka yi domin dama ce ba dole ba ce gobe ya zama kana da irin ta da haka da farko laifinka shine kai ma ka daina gaya mata ko matarka ko ɗanka ko mahaifiyarka ko mahaifinka ba inda aka ce sharaɗin dan ka ba wani abu za ka yi kyauta ko za ka yi sadaka sai ka gaya musu ba inda Allah ya faɗi wannan shi yasa ka ga da yawan sahabbai ba su samu wannan matsalar ba saboda sun san ba ka'ida ba ce don za su yi kyauta ko za su yi sadaka sai sun gaya wa iyayensu to kai ma kuma haka kamar yadda in za ka ba wa mahaifiyarka ai kai ma ba sai ka gaya wa kowa ba ko ba haka ba to haka don za ka ba wani ba sai ka gaya mata ba in za ka yi wa matarka abu ba sai ka gaya wa uwarka ba haka in za ka yi wa uwarka ba sai ka gaya wa matarka ba wasu su suke zuwa su haɗa faɗa tsakanin iyayensu da matansu zai wa matarsa kaza sai da ya gaya wa babarsa zai wa babarsa sai da ya gaya wa matarsa to kowa a cikinsu in yi hanga ya ga wanda za a yi masa ya fi na wancan a na wancan ya fi nasa to sai ya kishi da shi sai ga uwa ta koma tana kishi da mata shedan yana zuga ta yana cewa ke kika haifa kika raina kika kaza kuma yanzu ya fi ba wata akan ki kaga wannan sakarci ne kila kai ka jawo kanka da kanka wannan kake nuna musu baya daga cin biyayya dan za ka yi wa matarka abu sai ka nuna wa uwarka a'a haƙƙin matarka daban haƙƙin babarka daban kuma kowa da abin da ya dace da shi yanzu mahaifiyarka ta tsufa shekara hamsin sittin ka siyo mata jambaki me za ta yi da shi ka siyo mata jagira me za ta yi da shi a ce zanin da ake yayi ne yanzu na 'yan mata a ce sai ka siyo mata sallah ta zo ka ce a zo a yi mata makeup kaga ai ta cir zamaninta ta gama wannan ta ka za ka yi mata wannan saboda ita lokacinta ne duk sabon style ɗin ɗinki da ka gani ta ce maka tana son ta ga ɗinki iri kaza a je waje kaza a yi mata kunshi a je waje a yi mata kitso a yi mata kaza wannan lokacinta ne to kuma sai ka zo duk lokacin da za ka yi ai zan tafi kai wancan kunshi ai wancan ma kaza na biya mata kuɗin ɗinki to dole mahaifiyarka in ba bata rike ta ba shedan sai ya ziga ta sai ta dawo tana kishi ita ta manta duk ita nata lokacin ta ci nata da haka dai mu gane cewa kowa daga cikin wanda Allah maɗaukin sarki ya rataya mana sa a wuyan mu to zaman kansa yake baya da alaƙa da sai mun hada shi da wani a wajen sauke nasa nauyin iyaye a kula da su sannan kuma sauran mabukata in kana da ikon taimaka musu ka taimaka musu ba dole sai ka haɗa su da me iyayenka ba iyayenka daban sauran al'umma kuma tana da haƙƙi a kanka daban na in kana da abin da za ka taimake ta da shi ka taimake ta gwargwadon iko kuma sannan su kuma iyaye su gane irin wannan tausayin ba daidai ba ne irin wannan ƙaunar ba daidai ba ce wai don kana ƙaunar ɗanka in zai yi aikin alheri ka hana shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ya ku waɗanda suka yi imani daga matayenku da ƴaƴayenku akwai makiyanku kiyayyen mata ta hana mijinta yin alheri kiyayyar ɗa ya hana ubansa yin aikin alheri to haka nan ma a fakaita iyaye suna da irin wannan kiyayya dan ba soyayya bace ba duk mutumin da zai ce gashi zan aje asusu na aikin alheri wanda zan ɗauka gobe in shiga aljanna kace a'a to ai ba ƙaunarsa kake ba ka zalunce shi ko da da sigar ƙauna ka zo masa amma a fakaice wannan ƙiyayya ce da haka ya kamata mu fahimci wannan kamar yadda na faɗa ku yaya masu yi su daina sannan su kuma iyaye su ma waɗanda suke da irin wannan ta'adar da wannan ɗabi'a su ma su daina Allah maɗaukin sarki ya samu dace baki ɗaya. muna jiran mu ji menene abin da eh? gobe muna da sauka insha Allah a makarantar mu ta islamiyya wacce ake gudanarwa a wannan masallaci ta yara wacce ake gabatarwa da yamma yara matasa maza da mata da aka gobe insha Allah muna da taron taya su walima ta saukar karatun alkur'ani mai girma wanda kuma za su juya da hadda wanda ko a yanzu ma da watsansunsu da hadda suke tafiya da aka gobe waɗanda suke kusa ba mu ce sai wani ya taho daga nesa ba amma dai iya wanda suke kusa makota muna sanar da su insha Allah za mu yi wannan taro a nan kusa karfe tara zuwa abin da ya sawwaka wannan shine abin da muke sanarwa don haƙƙin makotaka kada waɗansu su ga ana yi ba a gaya musu ba asali mu a matsayinmu na masu makaranta ko malamai a makaranta haƙƙinmu shine mu jagoranci abin ya gudana amma duk wani abu da ya shafi biki da sauransu to yara za su yi a gidajensu makaranta ba ruwanta da wannan abin da makaranta ta ɗauka kawai shine za ta taya su su yi walima ta godiya ga allah da ya ba su wannan damar amma duk wani abu da ba wannan ba wanda iyaye sukan yi a gidaje kila yara su je su ta hoto ko suna bayyanar da tsaraici ko makamancin haka to mu makaranta ba mu yarda da wannan ba kuma ba za mu yi shi ba ba mu dora wa kanmu dukkanin wata ɗawainiya ba iyaye ba za su dora mana ba mu ma ba mu dora musu ba wannan shine dai a takaicen takaicewa yin walima kuwa idan an sauka karatun ƙur'ani wannan sunna ce musamman lokacin da mutum ya karanta alkur'ani daga farkon sa zuwa ƙarshe ana yin walima kamar yadda sahabbai da yawa sun kan yi wannan da aka dan wannan mu ma za mu yi amma dai kamar yadda na faɗa abubuwan da suke biyo baya waɗanda za ka ga abin ya zama kamar wani gargajiya gargajiya kallafa wa kai abin da rai ba za ta iya ba gayyato waɗansu mutane daga wani nesan waje hana su abubuwansu ka tirsasa su sai sun zo walimar ka ko sun zo taron saukar ka to mu wannan duk ba mu ɗauka ba a makaranta muna da damar da za mu gayyato mutane da yawa akwai 'yan uwa da yawa cikin manyan gari waɗanda muke da zumunci da su ko cikin masu mulki na siyasa ko cikin masu mulki na sarautar gargajiya kuma muna mutunta kowa daga cikinsu ko cikin attajirai amma dai baya daga cikin tsarinmu yanzu mu gayyato wani kuma mu dakatar da duk wata hidimarsa mu ce da shi ya zo mana walima kamar yadda mu ma ba za ka yi mana haka me ba yanzu ba wata walima da ake gayyata ta inje duk ranar asabar da lahadi duk mutumin ma da ya kawo min katin aure ranar asabar da lahadi ya tabbatar kawai na karɓa ne na ce alasan ya alheri don ba zan zo ba koyewa nake don musamman kullum ina faɗa ina nanatawa ni a bacirawa nake don me za ka gayyace ni ka fitar da ni daga wannan unguwar duk mutumin da aka ce ya fita daga bacirawa ran asabar da lahadi da safe an azabtar da kai ka fita motar ka a gwabje ma ita ba ka da yadda ka iya kana gani mutum ya buge ma mota an kai wasa ma ya zage ka kai baka tsaya kayi abin da dole sai kayi ba kuma ka tafi wani abin da ko da kai ko babu kai za a yi shi ka wahalar ka wahalar ka tara hanyar mutane kai ma sun tare mata ka duk irin waɗannan abubuwan gaskiya ni kullum ina ganin rashin wayewa ne a rayuwa ire-iren waɗannan abubuwa su rinka gudana da kallafawa wani zai yi aure ya ce dole sai ka zo kai ba wali ba kai ba uban amarya ba kai ba uban ango ba kai ba wata tsiya ba da kai da babu kai duka auren nan zai yi amma sai a ce sai ka zo to dan me in kai baka gane ka hutar da ni ba to ni kuma wauta ta bata kai ka wahal da ni ba ni kuma ba zan zo ba haka mutane in ba su gane wannan ba ya kamata su gane to haka irin waɗannan tarurrukan walima sai ka fita ka je ka tarar da an tare hanya ba tunanin mara lafiya za a iya fito da shi wani gida gobara za ta iya kamawa uta kwana-kwana ta zo wucewa ba ka duk mu hana kanmu sakat mutum ya wuni tigijan ya sha wahala akan abin da da shi da babu shi duk za a yi akan abin da ba dole ba to gaskiya wannan ba karamin rashin wayewa ba ne da rashin fahimta to da haka dai na faɗa wannan ne dan yanzu ma ba dan malam mudan ya tuna min ba ni ko faɗa ba zan yi ba sai dai gobe kawai wanda ya shafa ya ga ana yi amma dai ala ayyati halin mun faɗa da fata Allah madaukin sarki kuma ya sa a yi taro lafiya to kuma yaran da duk ire-iren su wanda suke karatu a ko ina Allah ya musu albarka Allah ya shiga cikin cikin al'amuran mu da su baki ɗaya iyayensu kuma da suke jajircewa wajen su ga sun ba su tarbiyya da malamai da Allah ya saka wa kowa da alheri ana sanar da ni cewa an samu dubu takwas da ɗari biyar da hamsin da ɗari tara dubu takwas da ɗari tara daidai to Allah maɗaukin sarki ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh